والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yau ranar talata takwas ga watan rabi'u nisani 1437 hijiriya goma sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu da goma sha shida miladiya a karatunmu na sati da muke a littafin muwatsa imam malik ibn anas imamu darin hijira بالإسناد المتصل إليه تهنير يحيى بن يحيى الليثي الله يجب أن تدرهما حريا زمنا ننقى كتاب نبير كتاب الجمعة باب نفرق باب العمل في غسل الجمعة مناتك المسألة لنتفضل يا شيخ Ah, alhamdulillah a cikin <coughs> karatunmu na wancan satin mun fara karanto hadisin matsala ta farko mun yi bayan mun gama batun juma'a da matsalolin da suke tattare da ita mun yi tarjama mai maula abi ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham shi ma abdurrahman din duka mun yi tarjama su, mun tarjama abu salih abu hurairah tarjama tarjamatuhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة دون دي وانكارا الجمعة إرم وانكان دا أكيين جنابة فأنا مكتاة من يدوبا بياني أكان me ake nufi da ghuslal janaba ai ana nufin ai ghuslan ka ghuslal janaba kamar da imamu zurqani ya kawo ko kuma a'a ghuslal janabati haqiqatan mun kawo maganganun malamai ko ra'ayin imam malik allah ji ɗansa da rahama waye zai iya tuno ra'ayinsa Na. yana da kyau a yi wankan amma ba ba wai dole sai mutum ya tara da iyali ba ko da bai tara da iyali ba zai yi wannan wankan kenan ka gusul janabati fiddalki wa tanzifi wa ta'mim al-jasad bil ma amma ba wai man ghasala ghusl al-janabati li raf'i al-hadath ba mun kawo wancan maganganu imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama yana ɗaya daga cikin wanda suka shaddada akan cewa ba wankan janaba ake ko da yake wani yayi yace dan abin da yasa ai saboda shi ba shi da aure imam an-nawawi bai aure ba hayyara su ko Allah ya ji kansa da rahama bai yi aure ba saboda rayuwar ta su shekara talatin da wani abu ya rasu na ji mun taɓa yin tarjama imamun nawawi a karatun riyadu salihin na kofar ruwa ko mun yi zama biyu akan tarjama imamun nawawi to man irtasala yawmal juma'a wanda duk yayi wanka ranar juma'a kuma imam al-bukhari da yace hal da ya buɗe babi a cikin kitabu aljumu'a wanda shi ne kitab na goma sha ɗaya babi na talatin da tara shin akwai wanka na juma'a akan waɗanda ba sa zuwa ranar juma'a kamar mata da kananan yara ba sa bai waje ba su je masallaci ba mun ce dama ya ishara ne zuwa zuwa annafin matsalar ta khilafan ko to duka matsalar da ya zan akwai saɓani irin wannan ba a zurfafawa ba a shaddadawa ba a tsanantawa in dai ba ya zamanto ɗaya daga cikin mazhabobin suna da dalili yankakke ba to man yawm al-jum'ati ghusl al janabati thumma rahat fi sa'ati al ula sannan mutum ya tafi fi sa'ati al ula a lokaci na farko